Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hansi. A yau ranar Talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban kasa da 'yan takara 23. kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridin niger amma kafin nan ga baba yakub makeri da halin da duniya ke ciki Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. An gwabza ka zaben fada a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine inda dakarun Kiev ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske a cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin ya bayyana kwace tsibirin donetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar ya kuma ce ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar rasha dakarun rasha sun shiga birnin sun katse wutar lantarki kana sun yanke hanyar sadarwa kuma garin ya lalace kwata-kwata magajin garin severodonetsk alexander sitruk yana shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a wata hirar tarho da ya da shi adadin mutane da lamarin ya shafa na karuwa a cikin kowace sa'a guda amma ba mu iya kididdiga waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata ba a cikin faɗan da aka gwabza a kan titi in ji magajin garin streak ya ce fararen hula dubu zuwa dubu ne suka rage a cikin birnin wanda a da yake da mazauna dubu suna zaune a ƙarƙashin ginin gidaje da ramuka don tsirewa harin rasha a hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar turai sun cimma matsaya a jiya litinin don ba wa rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa ukraine da wani shirin takunkumi da kasar hungary take jinkirtawa takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar rasha ne kawai wanda ake shigowa da shi ta teku wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci shugaban majalisar tarayyar turai charles mckiel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi biyu bisa uku na man da ake shigowa da su daga rasha sabbin jerin takunkuman za su kuma hada ne da dakatar da kadarori da kuma hana tafiye-tafiye a kan ɗaiɗaikun mutane yayin da babban bankin ƙasar rasha bank za a cire shi daga shirin swift babban tsarin hada-hadar kuɗi na duniya wanda a baya ƙungiyar tarayyar turai ta haramta wa wasu ƙananan bankunan rasha za a hana manyan gidajen watsa labarai guda uku mallakar gwamnatin rasha watsa shirye shiryen su zuwa cikin tarayyar turai Michael ya ce sabbin takunkuman waɗanda ke buƙatar goyon bayan dukkanin ƙasashe 27 za a amince da su bisa doka nan da ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da who su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da kyan dambili kudirin wanda aka zantar bai daya a taron shekara-shekara na hukumar zantarwa mai mambobi 34 zai kafa wani sabon kwamiti na dindindin akan rigakafin gaggawa da shiryawa da kuma kai dauki ga bukatun lafiya don taimakawa wajen magance wasu kurakurai da ake ganin an yi su a baya. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Jami'ar APC mai mulki a tarayyar Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban ƙasa da 'yan takara 23. Matakar jam'iyyar ba ta kawar da wasu daga 'yan takarar ba a tantancewar da take yi yanzu. Za ta gudanar da zaben ranar Litinin mai zuwa da mafi yawan 'yan takara a tarihi. Daga Abuja, Ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya haɗa mana. 'Yan takarar sun hada da gwamnoni da ke kan gado, tsaffin manyan jami'an siyasa, mataimakin shugaban kasa Yemi Osibajo, jagoran jam'iyyar Bola Tinubu da sauransu. Mu'awar dacewa ko akasinta ta takarar ta fi yawa tsakanin magoya bayan Bola Tinubu da Yemi Osibajo. Sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Tarauni, tun da ake a tarihin Najeriya ba a taɓa samun lokacin da aka samu haɗin kai tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba. Shugaban nazarin kamfen din bangaren Tinubu tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babake David Lawal ya bugi kirjin za su lashe zaben fidda gwanin. Na tabbata muku wannan zaben da za a yi Bolatino ba zai tashi less than 60% ba. Sauran ko su biyu ne za su raba 40% da muka bar musu. mun yi wannan a lagos lokacin da muka je convention na buhari a 2014 in mun zauna muna lissafi sai kai ya tambaye ce eh, bidi za mu ci zaɓen na ce wallahi za mu ci da 60% ya muka je muka san ko 69% buhari ya ɗauka ba mu da kuɗi ba mu kai mutane a jirgi ba mun ji haka kawai yadda Allah ya kai mu muka je muka ci zaɓe muka fita muka dawo wasu da jirgi suka kai delegate fa suka ba wasu dubu biyu dola dubu hudu har ina daren yan adamawa wani ya samu dubu biyu ya shiga kasuwa ya je airport bai san exchange rate ba an ji an karɓa kuɗin sa an bashi for every dollar an shi naira biyar ya haɗa ya shiga abin sai tafi abin sai wala da shi so <laughs> amma iso so wannan abin ba inda bola ne kuma na gaya maka dole a yi free and fair election zuciyar ku ba ta da ko wani ɗarɗar ba kwa shakkar komai kan wannan zaben wannan zaben <laughs> ba kwana biyu bane ka zo ran monday mu labari za mu sha sha'i a kudu maso yammaci akwai 'yan takara da dama da suka hada da gwamna mai ci da Fahimi na jihar ikiti Da 'yan kamfen ɗinsa irin su Tijjani Tumsa ke nuna in ana batun cancanta ne ba za a tsallake su ba. In ka duba tarihin ita jam'iyyar All Progressive Congress haɗa haka aka yi tsakanin jam'iyyu na kowane bangare na Najeriya. Abin da ya kamata a yi in dai ana son a samu kwanciyar hankali wannan mulkin ya koma kudu a yayin da aka yi zaɓe na shekara uku. yadda ake takara a najeriya shi muke so mu sauya wannan takarar ba ta fahimi bane shi kaɗai ba shi bane zai tafiyar da wannan ƙasar shi kaɗai wannan takara ce ta al'umma wanda suke sane da abin da ke faruwa a najeriya suke ganin za su iya sa nasu kwazo a taimaka da tafiyar da najeriya baki ɗaya ta hanyar da ya kamata duk da alamun karkatar apc ga fitar da ɗan takarar daga kudu amma akwai 'yan arewa da suka hada da gwamna yahaya bello na kogi da abubakar badaro na jigawa da ke cikin takarar ba a ga tsohon shugaba jonathan a zauren tantance 'yan takarar ba duk da bayanin da ke nuna yana cikin jerin 'yan takara kuma kotu ma ta share masa hanyar takarar apc za ta gudanar da zaben fidda gwanin a ranar litinin mai zuwa a dandalin eagle da ke abuja nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adam El Hikaya, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashe na biyu na labaran duniya. a yau ranar 31 ga watan mayu rana kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ware a duk shekara tun shekara 1987 don wayar da jama'a game da illolin shan tabar sigari miliyoyin mutane ne ke amfani da tabar sigari a fadin duniya har ma da kasashe irin na afirka wakilin sashen hausa a maiduguri haruna dauda ya aiko mana da karin bayani akan wannan rana yanzu dai a iya cewa a wasu garuruwa da agwanni ana wahala sosai wajen samun taba sigari musamman ma na saidawa da ne ta yi karanci a cikin jama'a dr babu warugwani shine shugaban asibitin koyarwa da ke jihar yobe ga kuma abin da ke cewa a nan najeriya ko wata eh, wani bincike da aka ya nuna cewa kusan kashi goma na al'umman kasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari to ko menene illolin shan taba sigari ga al'umma muka duba cututtuka da taba take kawa suna nan da yawa za mu fara da sankara ko ko mm. kansa abin da ake cewa daji wani mm. lokaci a kansa kusan na gabobi daban-daban na dan adam ba yawanci suna da alaka daga wannan sanadarai da ke cikin ainihin taba sigari abin da ake ce musu carcinogen a turance mm. waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji Mm. Eh, ko kuma eh, na huhu musamman mm. ma na huhu da na makogoro da na harce kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa sanadarai da suke ci ah. na biyu suna iya haddasa hawan jini suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare daya na mutum ya daina aiki kaga stroke eh. idan mutum yana da hawan zai iya kawo. in mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu. Shan taba sigari dai na iya zama barazana ga lafiyar jama'a musamman ma ga mashayanta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. To da a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. A ƙarshe hukumomin ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wani gagarumin katanga da ke kan iyakar ƙasar da Turkiyya. kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai domin gina wannan katangar notice mitarachi ministan kula da harkokin ƙaura ya ce za a tsawaita katangar karfe ne daga kilomita 40 zuwa 120 inda za a fara aikin ginin nan ba daɗewa ba a cikin wannan shekara mataki ne na gwamnati na ƙara faɗaɗa katangar a kan iyaka kuma mun buƙaci taimako daga ƙasashen turai in ji mitaraci yayin da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar laraba a wani gidan rediyo da ke kusa da athens ministan ya wallafa sautin hirar a shafukan sada zumunta a jiya litinin sai dai bai bayar da wani karin bayani ba akan kuɗin da za a buƙaci wurin gina wannan katanga kasar girka ta zargi makwabciyarta kuma abokiyar kawance kungiyar tsaro nato turkiya da yin amfani da 'yan gudun hijira a matsayin wani makami na matsin lamba ga kasashen kungiyar tarayyar turai wannan dai wani ikirari ne da ankara ta yi watsi da shi inda ta ce ta ɗauki nauyi mai yawa da bai kamace ta ɗauka ba inda ta ɗauki nauyin 'yan gudun hijira kimanin miliyan hudu waɗanda sarin su suka tsere daga yakin basasa a makwabciyar ta siriya a bara ƙasashe goma sha biyu ciki har da girka sun nemi taimako daga ƙungiyar eu don samar da katanga kan iyakokinsu wanda a halin yanzu suke samun tallafi daga kasafin kuɗi na ƙasa a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. kubi yau bara zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauka madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. An kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an ba da kuɗi an su gane gobe hina yawo, ko kuma kana gidan kwasu kuma kana da talala ta yawo. Kaga duka wannan ya to kamar cin hanci na wasu wasu. Eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam. Saboda ya ba da cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi. Burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin adam tabi ne sau da ta ga an yi shari'a cikin adalci wasu 'yan jamhuriyar niger kenan suke korafi tare da nuna damuwa kan zargin kotunan kasar na sakin waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah Madalla, yanzu haka jamhuriyar Nijar manyan kotunan kasar na ci gaba da sauraron shari'un waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. Alƙalin waɗannan kotuna na gudanar da shari'un ne bisa tanada tanaden sabuwar dokar da aka samar wadda ta baiwa kotunan hurumin gudanar da irin waɗannan shari'u cikin hanzari da nufin rage cunkoso a gidajen kaso na ƙasar. A baya dai akan ɗauki dogon lokaci kafin kotunan su zaman sauraron shari'un manyan laifuka al'amarin da ke taka gagarumin rawa wajen haifar da cunkoson fursunoni a gidajen kaso na ƙasar. Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun tashi tsaye domin tabbatar da cewa kotunan na gudanar da shari'un manyan laifukan bisa bisa adalci. Ibrahim Musa shine shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam a jamhuriyar Nijar mai kula da shiyar jihar Tawa. Ka san da zai mu je kwashi shekara goma ko shiyar ma da haka nan ba mai shara ba. Yanzu ko duk kun lura duk wannan sharuwan da ake yi da waya za ganin wanda ya yi shekara biyar ma ba mai shara ba. Duk yawanci eh, masu shekara biyu ne masu shekara uku masu shekara hudu kenan kaga sai a ce an ci gaba kenan duk wanda ya zo ya saurara ai kamar rigakafi ne saboda suna ganin yadda ake hukuntar da mutane suka yi wani lahaka kenan ka ga mutum sai ya ma kan shi da ya ga wani abu ya san duk lahukan nan da yake gani tsakanin wani haɗe wani menene wani kishin kai wani mine kenan kaga mutanen masu zuwa kuma ashe sa ake ba mutane dama su zo su saurara har ƙarshe burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin adam bi ne sau da kaha ta ga an yi shari'a cikin adalci aikin muke nan mu tunda mu ka san ba yujoji bane mu zuwa ne muke muna saurari abubuwan da muka gani mu rubuta hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin 'yan kasar ta jamhuriyar nijar ke bayyana mamaki da ma damuwa akan yadda suka ce ana sakin waɗansu mutane da ake zargin sun aikata manyan laifuka bayan kwanaki kalilan da kama su sunana rabu bisa ga wanga lokaci da muke tahi in tuna da laihin hukumci to su hukuma ta san hukumcin da ya dace da shiya amma in an ka bincike shi an ka gane gane bai da laihi to ita hukuma ta san hanyar da za ta yi in saki in dar mu kenan mutum ya hakan mai da abin layi yadda yadda ganin tamantu ya zama to daga ta ko dan ja to ana iya tsaye da mutum kenan a san hukuncin da za a dokan mai garba ibrahim gaskiya wannan ka akwai ta dan muna gani kam eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya ba da cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi kuma akwai wani wanda ma aka sakowa ga ya kwashi mugu abai kuma ya ta ya kai can gidan kwasan ya lalata mu waɗanda a can rayuwa to me ya kamata a yi in cikin wannan hali abin da ya kamata a yi su masu masu wannan aikin su sa ido kan waɗannan waɗanda aka kama ana kai kuma a sako su suna waɗan aikata miyagun abin ga asha su sa ido duk lokacin da aka kama mai laifi to magana Allah in an tabbatar da yana da laifi to a hukunta shi bisa laifin da aikata amma su suna aiki da wanda zai zo ya bada kuɗi su suna ganin kuɗi suna yin cin hanci madalla an kama mutum da kwaya an kama mutum da swata an zo an ba da kuɗi an su gane gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kana da talala ta yawo kaga duka wannan ya zamto kamar cin hanci na wasu wasu su kamar ce wadda sun kai wannan zargi ne mutane kai musu mutane ba su bincike don su sai sun bincika na sun tabbatar da mutum na da lahiyar nan saki an da an ka kama mutum da abu dumu-dumu ga hannu ne wani bincike za a tsaya kuma a ce akwai bincike ciki da an kama ka da laifi to tabbas ka yi shi dan ba a yanke ma hukunci bisa abin da baka gane ka da shi ba abin da ake yanke hukunci bisa gare shi a ce ba a gane ka da abu ba wannan dole sai an yi bincike saboda a gane ta ina ya hito amma kana da abu ga hannunka an riga an rike ka da shi wallahi dole a yanke ma hukunci sannan abu guda ne muke fata ga an gama gabata da gare mu saboda da mu da Najeriya mun zama kuma uwa guda uba guda kamar irin masu garkuwa da mutane madalla kamar koda wata matsala ta samu a ruga a agaza an kamata tun tunda akwai lokacin da an ka ce suna kusa da su mai ma'aikatan mai kusa da su amma ba su da ba samu umarnin da za su kama musu ba irin halbe-halben da aka yi to ya kamata a ce an samu mana watan makama yadda an ka samu mai laifi kusa gare mu to a taimaka musu ma a yi musu da Allah eh, mu muna zuwa kasar su mu ci abinci suna shigowa kasar mu su ne abinci har an zama guda to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da alƙalan kotunan ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Madalla, masu saurari Abu Mamman Hamidin shine shugaban babbar kotun birnin Kwanni kuma ya yi martani dangane da wancan zargi. Ita harkar shari'a abu ce wadda take tana da wayar harkar shara saboda abu ne wanda ya zamanto shi adalci ga ɗan adam gwargwadon hali ne ake yi sai dai allah amma abu ne wanda yake yana da waya mu wajen mu jujjoji muna bakin kokarinmu amma kun san shi dan adam kome da ake cewa tara ne duk da an kai eh, ba a rasa yin waɗansu kuskure zancen mutane da ke zauwa a sake su abin da ke son mutane su gane ita shari'a harkar bincike ce idan an zargi mutum yana da haƙi kunga akwai 'yan hula akwai 'yan eh, masu ceton incin mutane 'yan duradilon duka yanzu harkar duradilon ya mamaye duniya gaba daya babu ƙasar da za ta ci yanzu za ta tashi ta ci zarafin incin. ɗan adam babu shi yanzu to saboda haka 'yan aka yi nazari aka ga zargin da ake ma mutum ba haka nan ba ne babu wata hujja to kenan ba ya kan mutum gidan kwaso kamar haka dai don na ana son a ka mutum a kai shi gidan kwaso amma in akwai hujja ai lokacin da waɗannan da ake sakin waɗansu in sun zo cikin kwanaki mahiya kama abu ne wanda yana yawa faruwa ma wajen prokirar ma sai an zo shari'a ba ko ko in wajen juju mai bincike ne aka ya zo ya gake ya yi binciken shi daga baya gake babu wani lahi wanda za a kama mutum so ai dole eh, zai sakin shi ko ko in shari'a ce aka zo aka zo an saurari kowa zauren shari'a aka ga babu wani lahi wanda za a kama mutum ai dole za a sakin shi wannan to abu ne wanda yake baka iya kama mutum kai zargin shi haka gaban za ka tura shi gidan kwaso to shi nake son mutane su gane abu ne wanda mutane suna ganin shi daga nesa ba san abin da ya kumsa ba to abin da muke so mu duk wanda bai gane ba yusuf kinanwa ma'aikata ce aka ce yusuf shari'a da sunan al'umma ne mu muke yin ta ko takardar shari'a ka ɗauka ga a rubuta sama non di paper nigeria kinan juji da sunan al'ummar niger ce yake shari'a wanda duk bai gane wani abu bisa ga hanyar eh, tahiyar shari'a yanzu a gaya mishi babu wani tsoro juji ba zaki ba ne in ka zo kace a fahimta sheka sai a gaya maka yadda abin yake to shi nake son mutane su gane ba yadda suke ba ne wallahi ba haka nan ba ne kuma duk wanda bai raida ba ai ya zo nan ga wanga zauren shari'a ai an bude ta ga kowa mutane su zo su ga yadda ake shari'a kun ga juji yadda yake tambayoyi kun ga yadda shari'a take ta juji doka ce yake bi ka'idodi ne yake bi shi ma kanshi in bai bi doka ba da ka'idodi shi ma kanshi yana cikin matsala. Abu Mamman Hamidin kenan shugaban babbar kotun birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masarare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da silamu mini barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Larude Listuwar, wacce ta rawaito cewa taron shugabannin kasashen Afirka da ya gudana a birnin Malabo ya ba da sanarwar buɗe sabuwar gidauniya domin tallafawa 'yan gudun hijirar da suka tserewa tashe-tashen hankula da kuma waɗanda ke cikin halin ƙarancin abinci. waɗanda aka kista cewa a bana mutane miliyan 113 ne ke cikin halin buƙatar agajin gaugawa a ƙasashe 15 na wannan nahiya jaridar ta ce tuni aka fara ba da gudunmuwa kuma nishar na daga cikin na farko-farko a wannan yunkuri inda ƙasar ta ba da miliyan guda na dalar amurka yayin da senegal ta ba da miliyan uku na dala sai gabon mai dala dubu ɗari d'ivoire miliyan biyu sai equatorial guinea da ta bada miliyan 30 na dalar amurka abin da ke nunin cewa shugabannin afirka sun fara farga a kan mahimmancin taimakawa juna a maimakon jiran gawan shanu daga kasashen waje jaridar le sahel na cewa ministan tsaron jamhuriyar niger ya bayyana a zauren majalisar dokoki a ƙarshen mako bayan da wani ɗan majalisa ya buƙaci ya hallara domin ya yi wa jama'a bayani a game da matsalolin tsaron da suka ƙici suka ƙi cinyewa a ƙasar inda a ƙasa da shekaru goma mutane dubu ɗaya da biyu suka rasu cikinsu farar hula bakwai da jami'an tsaro biyar sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda ba idan wasu tarin matsalolin da al'amarin ya haddasa da yake amsa tambayoyin wakilan al'ummar ta Nijar, ministan tsaro Alkasum Indatu ya bayyana cewa hukumomi na ci gaba da ɗaukan matakai domin murkushe tashe-tashen hankulan da ake fama da su. Misali a cewarsa yawan jami'an tsaron Nijar daga dubu tara a shekarun baya ya haura dubu talatin a yau. Sannan ba idin horon musamman da ake baiwa askarawan ƙasar hukumomi sun samar da ƙarin jiragen yaƙi da wasu nagartattun kayan yaƙi irin na zamani. Jaridar Air M4 ta ce, Fadar mai martaba sarkin agada Sultan Umaru Ibrahim ta rufe wani masallaci bayan da fada ya ɓarke a tsakanin wasu mutanen da ke rikici akan maganar cancantar kula da wannan masallaci. jaridar ta ce lura da yadda al'amarin ya haifar da tashin hankali a tsakanin waɗannan mutane mazauna unguwa guda waɗanda har suka buɗi ba hamata iska ya sa wata ƙungiyar ci gaban al'umma ta gabatar da wannan batu a gaban mahukunta mafari kenan fadar sarkin abzin ta ɗauki matakin rufe masallacin har zuwa lokacin da ƙura za ta lafa kafin a shiga neman hanyoyin sulhunta waɗannan ɓangarori sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice an gwabza ka zaben faɗa a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine inda dakarun Kiev ke kokarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. a cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. a hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar turai sun cimma matsaya a jiya litinin don ba wa rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa ukraine da wani shirin takunkumi da kasar hangari take jinkirtawa takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar rasha ne kawai wanda ake shigowa da shi ta teku wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci shugaban majalisar tarayyar turai charles mckeel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi biyu bisa uku na man da ake shigowa da su daga rasha a ƙarshe a jiya litinin hukumar kula da lafiya ta duniya ta who ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar covid-19 hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar covid-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da who su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da kyan dambiri to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc